Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu wa sallam ala sayyidina bulana wa habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ali wa ashabi wa sallam a yayin da malaman addinin musulunci suka ci suke ci gaba da ca a kan maganganun ɓatanci da Dr. Idris Dutsen Tanshi ya yi ga annabinmu manzon tsira Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallama ta wani ɓangaren kuma aka samu wasu daga cikin malamai a cikin malamin izala wahabiya salafiya suna goyon bayansa inda ta kai ga har suke inda yake suna ƙara ba shi kariya sheikh muhammad nasir Sheikh Ado Musa ya tura saƙon gaggawa zuwa ga ƙungiyar Izala gaba ɗaya a kan abin nan da yake faruwa. musamman yacce suka ƙara suke ake ci gaba da samu a cikin malaman Izalan suna ƙoƙarin ci gaba da juya abin ya zama rikici tsakanin Izala da ɗariƙa wanda da yawa za ka ji malaman Izalan wasu daga ciki suna yi suna caccakar 'yan Izala suna gaya musu munanan kalamai kamar yacce aka samu irin su Kabiru gambama a maganganun da ya fito ya yi game da kalaman da shi da Idris Dutsen tanshin ya yi shi ma sai da ya haɗa ya zagi ya zagi 'yan ɗariƙa ya gaya masa baƙaƙen maganganu kuma a inda wannan magana ba magana ce ta ɗariƙa ko ta izala ba magana ce ta kare martabar annabi sallallahu alaihi wasallama insha Allah yanzu zamu mu haɗa ku da Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Ado Musa Hajji saƙon gaggawa da ya tura ga su ƙungiyar Izala, Izala yanzu. Sun yi kira ga ƙungiya, ƙungiya ki ji tsoron Allah. ki sani cewa abin da kike kai din nan son zuciya ne kada ki zaɓi tambadaddan da bai da iyaye akan karimun min karimin aba ma domin wannan tambadadde ya yi suka ga janibin manzan Allah ƙungiya kuma ta sani takaddan da suka fitar ƙungiyar izala na neman roƙon gwamnati kar a yi muƙabala na neman su hararar da shi daga wannan magauta wanda suke kai hari ma dummekin annabi din sun tabbatar da cewa idris dutsen tanshi ya yi barin zance akan manzan allah sun tabbatar da faɗin haka sai dai suka roƙi a mai usulubin nasiha a nan ƙungiyar izala da kanta ta tabbatar ko bata tabbatar ba to daga cikin wanda suka tabbatar wa'inda su wa'innan tabbatarwansu na daban ne akwai ɗaya daga cikin manyan daktoti dakta ne a fannin izala ana ce mishi Dr. Ibrahim wanda ina tunanin a garin Jos yake a Dr. Ibrahim Darussa'ada ko wanda ya yi jawabi ya yi kira tare da fushi wanda wannan magana san ya ishe ku kusan cewa ba wai fa ne na dariƙa ba a'a rikici ne na musulmi da mai zagin manzon Allah rikici ne na imani da kafirci rikici ne na masu son zuciya da masu son gaskiya rikici ne tsakanin ƙarya da gaskiya amma wa qul ja'a al-haqqu wa batil yau da mu tabbatar muku cewa wa shahida shahidun min ahliha wannan abin yau da mu zo da iyalan gidan Idris dutsen tsintan shi su tabbatar muku da cewa wannan mutumin mugun mara kunya ne tataccen dan iska ne ya yi su'ul adabi ga janabin mazalla shi yasa harshen mu take saki a sa kuma duk wanda ya ce zai je bayansa sa komin tsufansa za mu iya yaga gemunsa. domin ba mu gani wannan gemun kan wallahi gwamma audigan da ka kona a cikin wuta domin wannan gemun kan ba ta da komai gemun banza duk wanda ya tafi ga wannan gemunsa ta banza ce furfuranka ta shedan ba abin da zai samu jikunyanka. sabi saboda haka bari mu nuna muku cewa wanda suke cewa wai wannan fadan ana fada da tauhidi ne Idris ne tauhidin Allah ya tsine ma wannan tauhidin su to bari ku ji ga wannan malamin ya yi adalci Allah saka masa alkhairi na. kai ko manzan wanda ya taba janabin manzon Allah sannan kuma zo wai dan ne suna da wani mai nawa kuma dan uwan mu yayi ne yayi ba daidai ba yayi suul adam ma annabi sallallahu alaihi wasallam bil hadith ma yanzu tsakani Allah in tambaye idan yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai taso gashi a gaban ka ka zo gaban manzon Allah ka ce masa ai ko manzon Allah din ba ma neman taimakon ka sahabbai za su barka ka gaya manzon Allah wannan duk da cewa baya wannan abin hakkin Allah ne ka yi nanabi ga manzon Allah jiya za mu zama to ba mu san asbilla magana sa minti dai marasa kunya ba su karanci addinin ba ba su san ma ina kasa gaba ba kawai da an taba malamin musu ka gaya manzon Allah wannan magana kuma ya tsaya a yi ana lallaba ka bayan wayancin mutanen tare da su muka haɗa ƙarfi muka haɗa ƙarfi ci mutuncin ka janye wanda ya taba janabi manzan Allah sannan an yi magana kawai kuna ta surutu ku ku za ku ga mana aqida ne me ma ku sanya aqida ta kariya ma da kuke yi wanda yau yau kuma mu yarda da Allah kuma da ni bisa dari saboda haka muna nan akan bakan mu albarkace shi abin da yake kai na cewa Allah ake neman taimako shi ake neman taimako ba a neman taimakon wani ko waye mun yarda da wannan amma malam Idris bai yi ladabi ba ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malamin alherin Allah ya kai gare shi Allah ya sa annabi ya cece shi Allah ya taimake shi muna masa fatan Allah ya ba shi ƙaunar manzan Allah kafin mutuwa kuma wannan abin da ya yi jihadi ya yi kuma muna kira ga duniya ta sani an samu adadi domin musulunci dama abin da Allah ya gaya mana cewa shine inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani Allah yana umarnin ku da ku zamto kun yi adalci kun kuma kyautata sannan Allah ya ce wala yajri mannakum shana'ana qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wannan malamin yayi adalci wannan maganan ɗan ɗarika ne maganan ɗan ɗarika ne maganan shawul fati ne maganan shak jinaidu ne maganan shek burhanuddin ne maganan mal amr isa jaja ne ni ne magana magana ta ce maganan shawul hadi ne maganan waye ɗan izala maganan wane dan ga shaidan shi a bayan shi katotan dan agaji na tsaye a bayan shi ashe wannan maganan in kun ga mutum yana manne yana goyon bayan wannan abin billahi allazi la ilaha illa huwa makiyin annabi ne wannan da kuka gan shi fa tare suke karatu da Idris tare suke karatu da shi tare suke yi masters a nan jos 20 2007 tare suka yi masters abokinsa ne kuma ya fito yana yana jije wuyarsa tana tashi kar ku ce wannan yaro ne zafin sunna ne a a a a akwai dattijai bude ku ji zan kara muku da labari na biyu da aka yan uwan sabi dina da ka samu halin ka bauta ma Allah ka bauta mishi iya gudun ayyukan wato yadda ya ce a bauta masa banda shi shige banda shi shige akwai wani malami ya yi wani bayani na ji mutumin bauchi ne ko to abinda ainihin wato irin wannan akida kun shi mana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 dan menene akwai da za ni mutu taimakon sa wani kila karatun sa bai je ba ranar tashin kiyama wallahi shi ke da shafa'atul usma ko ba haka ba ku ya kuri da kabbaran ku bari ku ci abin da zai fada eh, bari ku tiri taimako ne kuma Allah ya riga ya bashi kuma dole dole kuma ainihin shine zai ainihin wato za a je gare shi din ya ce ana laha ana laha dole sauran annabawan Allah za a nemi taimakon kowa ce bai cancanta bai isa ba shi ba ba hurumunsa bane waye kadai zai bada wannan ainihin wato Allah ya bashi wannan dama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin wancan furuci da yi ba da yawon mu bayan izala ba ruwan mu shi ma Allah shi Allah ya gyara Allah ya sa ya gyara ba da yawon mu ba to kuma bin ka'idar tauhidi kuma hauka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zo kadai eh lalle kan ainihin shi ma kansa ya ce bai mallaka ma kansa komai ba kuma ya ce ainihin idan za ka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah amma gari ko ka ah, ya zan mahaifinsa ne don Allah ya zo ce to malam idi zo ka ainihin wato karbi wannan ga bikinka ya taso ka dan ainihin wato sai da akuyan nan ka dace ba ba na son taimakon ka akwai da dubiya nan iyayen ma kansu ba ce wala ta kullu ma uffin ba manzo ne ka rera mawa to ahir da Allah ya hatara makara abin da ya daga cikin wannan kalamai ba ladabi ne na musulunci ba ka za ka samu za ka samu mutum ga karatu kai kai matsayin doktor amma karatun ba albarka don babu ladabi a cikinsa Qur'ani ne fa ya nuna mana fa larabawan kauye ne fa za su zo fa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba san yadda ainihin wani daki ne yake ba sai su dinga zuwa ta bayan dakunansa suna ya rasulullah ya muhammadu Allah bai kwabe su ba haka sauka da surul hujurat an cewa ma kai Allah ya ma inna ladina yaquluna min ra'il gujra aksaruhum ba da sai an kana samu kaci ne na fada aksaruhum la ilu ba su da hankali Allah ya ce ba ni na fadi ba to wallahi jama'a mi hatara kuji kuji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce na yawwa ai ladabi mun kuma kai ne dan aje a ce wani abu to kai hatara ita duniyar nan wallahi baka burge ta wata ran za mutu zaka mutu kuma aje gaban Allah kuma wallahi dole ka nemi taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar wannan shine gaskiyar zance muna bi ne da ilimi wallahi ku kai kamata mi wannan wai in kun san cewa Allah ya ƙaryata munafukan cikin su wallahi duk wanda ya mara ma wannan baya makiyin manzon Allah ne wannan bawan Allah masoyin annabi ne a wannan maganan da yake yi kuka yake yi yana maganan cewa dole a yi ladabi akan manzan Allah shi yasa akwai wa'inda muna kallon su muna gane cewa duk yi ra'iha su ba ra'iha ce ta izala ba ra'iha ce wacce kawai batan layi ne suka shige wani waje amma wannan dattijon Allah ka mai kyautan cikawa da imani domin ya yi kokari ya nuna cewa shi ba zai bi karya ba domin menene abu ne karar ta tabbata mana wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi fa amana wastakbartu wannan yayi imani sun yi girman kai wa jahadu biha wastaykanataha anfusuhum zulman wa uluwan wannan suna gardaman abin da sun san gaskiya ne bidiyon karshe da dan cika muku shine akwai ɗaya daga cikin malami babba daga cikin malaman izala shi ma yayi magana a maganarsa na farko yayi magana yayi jan kunni sai kawai wasu ka fara kiran shi a waya a akar makallahu ya ce a a a ku rufe ni ba annabi kawai sai sake fitowa na biyu ya ce ka yi son zuciya sunan shi malam kantana Allah ya saka masa alkhairi kantana Allah ya saka maka alkhairi wannan Dr. Ibrahim waye ne daru sa'ada Allah ya saka masa alkhairi sun nuna cewa su kishin annabi ne a zuciyansu abin da ya sa muka kawo nan malaman ku fahimci wani abu daya duk wanda yake da awon wai shi dan izala ne wallahi ku sani cewa wannan ba rikicin ɗariƙa ba ne amma idan kun mana irin na labarin shan burhanuddin wai wai an ga wayansa wai da sunan manzan Allah ya ce a ah, ka koma ɗariƙa ne menene ɗariƙa ya ce na ganka da manzan Allah to ba komai mun gode da wannan kyautan mun gode da wannan kyautan alhamdulillah namu ne alhamdulillah namu ne na ƙarshe wanda shine abin da zan cike muku da shi ku ji saboda haka kawai cewa ba na suna ba su ba wajen muhallin da ba a neman taimakon annabi a nan amma kan ka nemi taimakonsa Allah ya rubuta har ya taimaka ko kana ki ko kana to Allah ka tare ku saboda haka Allah bai girma ɗaukaka a cikin wannan aya da yake karantar da mu haji a ƙarshe me yace na dan tsallake na bayani Allah ya kuma ku ji tsoron Allah ya koma da mai masu wa'azi wa da mu annakum mulaquhu wallahi za mu sadu da Allah annakum anna Allah shadidun wallahi Allah bai tsananin azaba saboda haka kowa zai yi wa'azi ya yi iya ilimin sa kar ka wuce abin da ka sani Allah ka tsare mu da yin aiki da kuma ka faɗi magana ta gaskiya ta hanyar da mutane za su fahimta da in izala ne bawin nan ya fi ka faɗi magana ta gaskiya ta hanyar da hankalin mutane zai tashi don Allah mai girma ɗaukaka yana cewa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama قلوا إلى سبيل Wa بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي من هي hikma, بالحكمة أين الحكمة؟ ka san yadda za ka shigar da magana duk wanda ya ce kanka wani gaskiya amma ka san yadda za ka shigar da ita Allah ya ce annabi Musa wa Fir'aun da kula da hukumar zayyana da Allah ya tazakkaru ne aw ya ta tana tsammanin dan annabi Musa da ji tsoron Fir'aun ne ko Allah ne ke jin tsoron Fir'aun saboda haka dan Allah malamai ni ban ga amfanin mutum kana da hanyar da zaka fita magana a fahimce ka kazo kuma kana fadin magana ta yadda mutane wani ma wasu kuke sai ka nuna kai yadda jawo shinka yanzu ka ce za ka yi mukabala da malami sai ka ce masa rasul jarima cin wannan sunan kai ka sa masa ko addinin musulunci ya sa masa wato shi wannan a jawaban da yi kasancewar lokaci ya yi jawabi har irin rashin kunya da rashin ta ido da tsageranci da fitsara na dakta jaki wanda ya dinga yi domin ya soki maulana shi tsayar usman bauchi maulan mushe ibrahim radiyallahu anhu maulan mushe tijjani radiyallahu ta'ala anhu bayan ya yi masa diramikiya mikiya ya yi ragarraga da shi akan taba manzan Allah ya tabbatar wa duniya cewa yana yi ne don san duniya da neman birge mutane kuma sun ga cewa wasu suna so su yi amfani su ci da bakin su ci albasa su ce wai kungiyan izala ana maganan sukan manzan Allah kana wai cewa wai kungiyanka shegiyar kungiya ana maganar manzan Allah duk wata haɗin kan da za a yi koma bayan biyayya wa annabi Muhammad wannan haɗin kan ya ce wannan duk wanda suka haɗa kan nan wallahi su sani karfin ku ba inda zai je karfin Allah na gaban ku kuma wannan maganar da muke faɗi yan uwa a yi taka tsantsan malamai ne da na tara malamai goma yan izala sun fito sun ce su basu yadda ba idi dutsen ya yi suka ga janabin manzan Allah ashe wanda suka zo suka ci baki da su din nan su sani fa su ji tsoron Allah ranan kiyama yana nan ranan kiyama tana nan abu na karshe kamar yadda na gaya muku shine yan uwa ina ƙara tunatar da ku Idris ba zai iya mukabalan nan ba ba fa zai iya ba yadda kuka ji labarin guduwa zuwa hanyar jos din nan a to insha Allah na tsaya zuwa har hanyar jos din nan to wallahi tallahi daga wa'in nan bakin sun watsi idan kuka wasa da ku ga ya bata bat a a ku bashi in ya gudu a bashi zai haɗu da ina zai je bai tarar da Allah ba ina zai je bai tarar da Allah ba shaka muna karshe muna sako zuwa gwamnatin jihar Bauchi da dukkanin al'umman musulmi wannan shine shakon mu na karshe a ya tabbata Idris ya yi suka ga janabin manzan Allah ya tabbata cewa ba wai mu muna yi ne wai dan ɗarikanci ba ko muna yi ne dan wata saɓani mu. idan mu za a mana wannan mummunan shaidan nan da kuke ji a cikinsu izalan ma ba su ne suke da rikici da shi ba da yawa wanda suke da rikici da shi din an bi su ta kasa da ke ba rikicin Allah da annabi ba ne an ba su walmu goga walmu aljihu walmu nere sun fito sun biyo ƙarar ɗayan su ya fito ya ce tun da kuɗi ake ɗan rabawa da Allah wani da wani ma ina roƙa musu a ba su kuɗin mota mana su ma su zo ɗaya ɗaya daga cikin su zai faɗi wannan magana ko mun samu socks mai ƙarfi duk wayannan tarin garadan da wa'innan yan daban da kuka sun zo boci billahi ladi Allah mun samu labari da gambajiya mai karfi mu shaida ne ta aiki kuma sun shaida kuma sun yi iya aikin sun na kwana ɗaya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله Allahu اكبر Alhamdulillahi wannan shi ne saƙo na musamman kuma saƙon gaggawa wanda Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Ado Musa ya tura zuwa ga malaman Izala. game da halin da ake ciki a wannan lokaci wanda Dr. Idris tun shi ya faɗi munanan kalamai ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ta kai ga an uzala da yawa an sami su suna ba shi kariya inda kuma a wannan fannin kuma aka samu wasu daga ciki ba sa ba suke suka tabbatar da cewa ya yi rashin ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama fatan mu anan dai ya ubangiji Allah ubangijin ya tsare mu ya tsare imanin mu ya tsare mu da da sakin baki ga Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama da ma bayan Allah salihan bayi waliyan Allah gaba ɗaya Allah ya kiyaye mu ya kiyaye imanin mu a ci gaba da zamowa a wannan tasha ta mu ta Taskiya TV don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don ilmantarwa da faɗakantarwa da nasiha ga al'ummar musulmi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.